haɗi abu abin da yake aukuwa a sabu wa adda Allah ya kiyaye komi kuma Allah ya kirga shi ya kirgawa idan ya ce ya kirga shi ya kirgawa wato Allah ya san komi daki daki yadda abu zai wa man qala innahu la ya'lamu wanda ya ce shi Allah baya sani illa ma kana sai abin da ya riga ya auku wa ma huwa ka'inu da kuma abin da yake aukuwa a yanzu faqad kafara billahi azim wannan ya kafirce da Allah mai girma Allah ka tare wato wanda ya ce <clears throat> Allah bai san abin da zai auku nan gaba ba sai dai abin da ya riga ya auku da abin da yake aukuwa a yanzu wanda ke da wannan aƙida wannan mutumin ba musulmi ba waɗanda suke da wannan aqidar su ne ake kira al wato wannan aqidar bata bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bata bayyana a zamanin sahabbai ba sai a zamanin tabi'ai inda yasa ake kiranta aljahmiya ana danganta ta ga wanda ya kirkiro ta shine jaham bin safwan wanda labarin sa ya zo cikin littafin tarihi da dama har misali siyar a alamin nubala mujallar da shi da shafi na 27 وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه yana musanta sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala shi a ganinsa yana tsarkake Allah ne saboda haka yana daga aƙidarsa cewa Allah bai san abin da zai auku nan gaba ba Allah ya san abin da ya auku a baya ya san abin da ke aukuwa a yanzu amma abin da zai auku nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala da sani wannan aƙidarsa ce wanda ƙarshen al'amari an kashe shi a hijira ta 130 wato shekara 1411 da suka a wani birni da ake kiransa birnin margu yana daga cikin biranen eh, turkmenistan wanda ƙasa ce mai zaman kanta a yanzu tana cikin daulolin asiya a musta wanda da suna ƙarƙashin rasha tana iyaka da afghanistan ta kudu maso gabas sannan tana iyaka da iran ta kudu eh, maso yamma wannan mutumin shine masomi game da wannan aƙida ta Aljamiya. saboda haka yasa <clears throat> malaman farko suke rubuta littafai suna tsawatarwa suna tabbatar mana aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka yarda cewa Allah ya san abin da ya auku kuma Allah ya san abin da ke aukuwa a yanzu kuma Allah ya san abin da bai riga ya a zamanin halifanci nisham bin abdulmalik daga cikin waɗanda suka mulki musulmai wanda ya ba cikin littafin eh, tarihin tabari fi hawadisi sanati abin da ya auku a hijira ta 127 haka nan alkamin fi tarif na ibn asir al-jazari wanda shi ma ya ba da labarin wannan mutumin wanda shi ne masomin wannan aqida wa tabi'ahum ala zalik qawaif min al-mu'tazila wal asha'ira wannan dariƙar a yanzu babu ita amma yadda da cewar Allah subhanahu wa ta'ala a kore wasu siffofi da suka tabbata gare shi yin haka tsarkakewa ne gare shi wannan aƙida ce ta al-mu'tazila da kuma al'ashaira masu riko da aƙidar al'ashariya wanda har yanzu suna riko da wasu daga cikin karantarwar wannan malami allah ka tsare su to don haka sa a lokacin da aƙidar ta bayyana a duniya a ƙarshen zamanin tabi'ai malamai suka rubuta littafai da yawa kuma ahabu sunna masu da malaman sunna da dama sun tabbatar da cewa duk mai wannan aƙidar ba musulmi ba ne kamar yadda al'imam bugar bahari yake faɗa mana a littafin nan babban littafin da za ka ga bayani game da wannan aqidar wato ne littafin as-sawa'iqul mursala al-jahmiyyah wal mu'attila littafin ibn qayyim jawziya wanda ya rasu a hijirar ta 751 shekara 690 da suka wuce lallai babu littafin da ya magana a kansu kamar littafin ibn qayyim jawziya saboda haka yasa ya musu littafin suna as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyati wal mu'attila ya rubuta littafin ne saboda martani game da abubuwan da wannan aƙida take dauke da shi na haɗari a littafin sa annuniya wato fi shafi a fil intisari eh, lil furqatin najiya akwai baitoci da ibn qayyim ya rera yana cewa ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان اللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني yana cewa malaman da suka kafurta mai wannan aƙidar sun kai mutum hamsin wanda in ka dubi littafin allah da ka'i shine al-imam abu qasim hibatullah ibn hassan allah da wanda ya rasu a hijira ta shekararsa 2023 rabuwansa da duniya wato littafin su shafa usul itikadi ahli sunna a littafin ya kirga sunayen malamai waɗanda suka kafurta mai wannan aƙida. yana mutallar na bishafin gari uku da goma sha yana cewa fa haƙulai hamsu mi'atin wa hamsu na nafsa sai da ya kirga sunan manyan malamai salaf daga tabi'ai zuwa tabi'in tabi'in waɗanda suka ce duk ne wannan aƙida to ya fita musulunci sai da ya kawo sunan mutum hamsin da biyar ya ce au aksar min tabi'in wa atba'in tabi'in wa la'immatil mardiyyin siwa sahaba al-khairiyyin ala ikhtilaf al-ashar wa madiy sinin wal a'mal wal a'wam yana cewa waɗanda suka kafarta waɗannan malamai ne sanannu fitattu a tarihi wanda ya kama hadda manyan tabi'ai ya ce wa fihim nahru min mi'ati imamin mimman akaba nasu bi qawlihi wanda zaka samu manyan masana waɗanda suka samu mabiya a tarihi kamar su al-Imam Malik al-Imam Shafi'i wanda sun kai kamar mutum dari da ya kirga ya kawo sunayensu ya ce wa lawish ta galtu min aqwalin muhaddisin da zan rubuta maganganun malaman hadisi la balagat asma'uhum ulufan kaseera ya ce da sunayen malamai sun kai dubun dubata malaman da suka tabbatar mai wannan aƙida la shakka ba musulmi ba ne wanda shine ibn qayyim ya kawo bayanin sa littafin nuniya yake cewa ah, Allah la kadiyul imam hakahu anhum bal hakahu qablahu tabarani kafin ma al-imam Allah la kadi mai littafin shafi usul itiqadi ahli sunna akwai al-imam tabarani wanda malamin hadisi ina limamu suleiman bin ahmad al ya rasu a hijira ta 360 shekararsa 1081 rabuwarsa da duniya wanda ya rubuta littafai daga cikinsu akwai arraddu alal murtazila da kuma kitabun raddi alal jahamiyya ya rubuta littafai waɗanda yake martani game da mutumin da ke ɗaukar aƙidar waɗannan mutane wato shi yasa al zubar al-barbahari da yake yana cikin malaman farko yake mana matashiya a nan akan cewa ga ka'ida ta ahlus sunna don mutumin da ke kokarin riko da aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata cewa ya yarda Allah ya san abin da ya auku a da kuma Allah ya san abin da ke aukuwa a yanzu kuma Allah ya san abin da bai ma riga ya auku wajibi ne ka yadda da wannan da zaran mutum wato shi yasa kafin ya karasa magana ya ce wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa ka'inun faqad kafara billahi al-azim duk mutumin da ya ce iyakar abin da Allah ya sani shine abin da ya riga ya auku da abin da ke aukuwa bai yarda cewa Allah ya san abin da zai auku nan gaba ba wannan mutum ya kafirce ma Allah mun yi magana akan wannan tafsirin suratul an'am aya ta 58 zuwa 73 wato akwai labarin da wani malami da ake kiransa al-imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani al bin Yahya al almajirin al Shafi'i Allah ya masa kenan yana cikin manyan malaman farko yana da littafi da ya rubuta sunansa shi ma ar-raddu al wato malaman da suka yi littafai akan wannan aƙida suna da yawan gaske littafinsa sunan shi alhaidat wal iktizar ya rasu a hijira ta 240 shekararsa 2201 a da duniya wato ya ba da labari abinda ya faru na munazara mukabala da kawo tsakaninsa da wani malami mai yadda da wancan aƙida din cewa Allah bai sa abin da zai auku nan gaba ba wato sai dai abin da ya riga ya auku da abin da yake aukuwa ذكر فيه ما وقع بينه وبين بشر بن قياف المريسي yana cikin fitattun malamai da aka yi waɗanda ke inkari game da ilimin Allah ta abin da zai auku nan gaba shi wannan malami da ake kiransa bishop bin giyaf al zamanin shugabancin al-mahmud al-khalifa abdullah bin harun rashid ala inkari ilmillah akan cewa shi bai yarda Allah ya san abin da zai auku na gaba sai dai abin da ya riga ya auku da abin da yake aukuwa al-imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kilani yace yunkiru an yakuna Allah ya'lamu ma yakunu qabla an yakun shi wannan malami Bishop bin Giyad al-Marisi yana musanta cewar Allah ya san abin da zai auku na gaba sai dai abin da ya riga ya auku ko abin da ke aukuwa a yanzu saboda haka shi wannan malami na sunna almajirin al-imam shafi'i shine abdul aziz bin yahya al-kinani a zamanin imam al ya ce ma shugaba ya ce ina bukatar ka bani dama yadda za a haɗa mutane ga ga ka ga malamin nan in tabbatar wa mutane wannan mutumin makareci saboda mutum yakan shahara idan ya shahara sai ya faɗi magana ta ƙarya kuma sai ta samu karbuwa dan nace in ra'a amirul mu'minin aqala Allahu bi baqa'ahu an ya'dana li hatta uh, aqzibahu wa aqsira qawluhu wa udhida hujjatuhu wa ubtila mas'abahu yace yana gaya halifa shugaban musulmai a wannan lokaci yace idan shugaba ya zai iya bani dama to zan tabbatar da ƙaryar wannan malami kuma zan bata hujjarsa a gaban jama'a kuma hujjar da zan baka din bi nafsi tanzili a da aya ne ta Alƙur'ani kuma a lokaci guda nan take aya ce ta Alƙur'ani zan faɗa wanda za ta nuna ƙaryar wannan malami sai shi shugaba al ya yace li hadha waqtun ghayru wa majalisin gairu haza ya ce ya kamata a ce an samu wani lokaci wani majalisi ta takallar ma'aku ma'a gairi fil qadari khassa akan abin da ka faɗa sai a samu lokaci wanda za a haɗa ku sai abdulaziz ya ce ya amiran mu'mini laisa abu ni ba zan tsawwala magana ba tun da dai ga jama'a suna nan inda ma ahtaju alaihi bi ayatun wahida da nake so kawai ka bani dama aya ɗaya tak zan faɗa zan kafa hujja ga wannan malami a gaban jama'a saboda haka ba abu ne wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo ba sai al-ma'mun yace kul ma turidu to yanzu malam kana da damar ka magana ka al-imam abdul aziz bin yahya al-kinani sai ya tambayi malami yace masa atunkiru anna allah ya'lamu ma yakunu qabla an yakun malam kana musanta cewar allah ya san abu kafin abin ya auku baka yadda ba sai malamin ya ce na amfare ko ban yadda ba ana unkiru ni ina musanta wannan Allah ya san abin da ya auku ya san abin da ke aukuwa amma Allah bai san abin da zai auku nan gaba ba wato da mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ba sa sanin abu sai ya riga ya sai na ce wallahi ya amiran mu'minin laqad alima Allah ma lam yaqul Abu Aziz al-Imam Aziz ya ce ya kai shugaban mu'minai ina makarantuwa da Allah Allah ya san abin da bai auku ba kuma ba ma haka ba wala ya kunu allahu kana kaifa kana ya kunu ba ma allah bai san abin da bai auku ba allah ma ya san abin da bai auku ba kuma ba zai auku ba kuma allah ya sani da zai aukun ta yadda zai auku to kaga ya fi karfin ma a ce Allah bai san abin da zai auku na gaba ba wato Allah ya san abin da bai auku ba kuma ba zai auku ba ta inda zai aukun Allah ya san ta yadda zai auku kaga kenan ba ma maganar cewa Allah bai san abin da zai auku nan gaba ba ne Allah ya san abin da zai auku nan gaba har ma abin da ba zai auku a nan gaba ba kuma da zai aukun ga ta yadda zai auku fasahar rajulun nan take sai wannan malamin almarisi sai ce ma a jaraka alal kadibi alhamdulillah ce kai wannan mai ka iya karfin hali har ka yi karya sai ce alhamdulillah allazi akhadaka bi lisanika na ma Allah godiya da ya kama ka a gaban jama'a ka faɗi magana da ba za ka iya kafa hujja kanka ba sai shi al-ma'mun halifa da ya ji maganar al-imam Abdul Aziz sai ya ce masa a'id hadha al-kalam ya Abdul Aziz ka sake maimaita wannan magana da ka faɗa fakultu ni kuma sai na ce na'am wallahi laqad malam Allahu ma lam yakun wa la yakun Allah kana kaifa kana yakun na rantse da Allah Allah ya san abin da bai auku ba kuma ba zai auku ba amma da zai auku Allah ya san ta yadda zai auku sai al-mamuni ya ce ya Abdul Aziz hadha nafsika wannan ra'ayinka ne aw shay'un tahqiqi an gairika ko ko wata fatawa ce ta wani malami da kake faɗa mana a gaban jama'a sai na ce a, hadha shay'un akhbarana bihi fi kitabi allazi anzalahu ala nabiyyi wannan magana ce da Allah da kansa ya gaya mana ya saukar da magana a littafin da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai al-mamun shi shugaba halifa sai ya ce wa aina zalika min kitabillahi azza wa jalla ta ina za mu ga haka a littafin alkur'ani Allah shiga mata mala sai al-imam Abdul Aziz ya ce qala Allah azza wa jalla fi suratul an'am a suratul an'am aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce walau tara id wuqifu 'ala an-nar ya ce ya kai Muhammad da za ka ga lokacin da ake tsayar da kafirai a wuta wato Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dai za ka ga da ka gani lokacin da ake tsaye da su a wuta faƙaru sai kafirai su rika cewa ya laita na nuraddu kai mu ina ma a mayar da mu duniya wala mu kazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin Allah ba da ina ma a maishe mu duniya mu yi imani da musulunci maimakon karyata addini da muka yi wa kuna minan umini mu kasance cikin masu imani wato kafirai za su faɗi wannan a cikin wuta Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan bai riga ya bai riga ya ba lokacin bai ba sai Allah madaukaki ya ce ma annabi bal badala kun ma kanu yakuna min qabl abinda da suke koyewa shi ya bayyana gare su a yau da suna koye gaskiya da yanzu ga gaskiya ta bayyana sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau ruddu kuma da za a mai da su ma duniyar la'adu limanu an za su sake aikata abin da aka hana su din ne wa innahum lakazibuna Allah ya ce ma annabi su makaryata kaga ya bashi amsa saboda haka kafirai suna cewa ina ma a mai shemu duniya ba za mu karyata Allah ba mu yi imani sai Allah ya ce karya su kai inda ma an mai da su duniya da za su sake abin da suka yi saboda hikimar Allah da ya Allah ya halicci duniya sai ya tsara kwakwalwar dan adam yadda ta dace da duniya don haka yanzu kafiri da Allah zai tada shi da irin kwakwalwar duniya zai sake kare ta Allah amma Allah ba zai tashi tada shi da wannan kwakwalwar ba saboda haka Allah ya ce inda za a dawo da su duniya ƙaryatawar za su sake domin halittarsu ta duniyar ita ce za a maida musu da an tashi da kafiri ya tashi ya gan shi dare zai ce a ah, dama bacci yake zai ce ah, ya yi mummunan mafarki duk abin da ya gani a lahirar ne ya ah, wannan kai ba daidai ba ne zai ci gaba da rayuwarsa da ya saba Allah ya ce da za a dawo da kafiri duniya la'adu limanu an da za su koma su aikata abin da aka hana su wa innahum lakazibun Allah ya ce su makareta ne anan sai al'imam abdulaziz ya ce kaga aya ce ta alkur'ani ba ka bukatar fassarar wani malami yake gaya ma halima ya ce wa haza lam yau wannan dai bai riga ya auku ba tukuni ko bai riga ya auku ba kaga ai ba tashi a lahira ba ba a sa kafirai a wuta ba amma allah ke gaya wa annabi walau tara iz wuqifu ala ina ma da ka gani ya kai muhammad lokacin da za a tsaye da su a kan wuta sannan kuma ga abin da za su faɗa sai imam eh, al-imam abdulaziz ya ce wala ya kuma abin da suka faɗa ɗin nan ba zai aukun ba ba zai aukun ba saboda suna cewa ina ma a mai da mu duniya ba za a dawo da su duniya ba sai ya ce li'annahum la yuraduna lahum wala ghayruhum ba za a dawo da su duniya ba su kafiran ko wasu fa akhbara azza wa jalla bi ilmihi sabiq fihim kaga sai Allah ya ba mu labari abinda shi ya sani game da waɗannan kafiran Allah ya san abinda ba mu sani ba shine Allah ya ce mana walau ruddu la'atu limanu an da za a mai da su duniya da za su saki aikata abin da suka aikata ne a da fa haza lam yakun wala yakun Allah kana kaifa yakun kaga Allah ya mu labari abinda da bai auku ba kuma ba zai auku ba amma da zai auku ga yadda zai faru kaga Allah sai hada mana kasancewar Allah ya san gaba a gaba ɗin ma ya san abin ba zai faru ba kuma da zai faru ga yadda zai faru to maganar ka ce Allah bai san gaba ba wannan kafirci domin duk mutumin da ya ce Allah bai san gobe ba bai san gaba ba ya karyata ayoyin alkur'ani shine sai shi halifa ya domin duk wanda ya ji ayan nan ya san mukabala ta ƙari sai ya ce a Hassan ta ya abdulaziz ya ce ka kyauta wa ma kunta fi hada a Hassan wa la adaqqa mai hadha tsawon yau ba baka faɗin magana mai kyau magana mai gamsarwa fiye da wannan ba saboda ka shi wannan malami bai sake magana don an gama shi shi yana cewa Allah bai san gaba ba to ga abin da Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine imam abdul aziz yace qad akzabtu wallahi ahla hadhihi al maqala wa kasartu qawlahum wa dahabtu hujjatahum wa abtaltu mazhabahum bi nass al ta'wil na bata mazhabar tasu da aqidar su da ayar alqur'ani bila ta'wili wala tafsir babu fahimtar wani malami babu fassarar wani malami abinda Allah tabaraka wa ta'ala ne faɗa da kansa walhamdulillahi rabbil alamin don haka aqidar ahlus sunna kenan abinda al-imamu barbahari ya faɗa mana a nan wajibi ne ka sani wanda ita ce aqidar manzon Allah ita ce aqidar sahabban manzon Allah ita ce aqidar tabi'ai da tabi'ut tabi'in wanda in ka dubi tafsirin ibn kasir yace wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana ibn kasir ce Allah ya san abin da ya auku wa ma ya kunu da abin da ke aukuwa wa ma lam yakun da abin da bai auku ba lauka na kaifa ya kunu da abin da bai auku ba da ya aukun ga yadda zai auku sai ya ce wa haza mujma'un alaihi inda a'immati sunnati wal jama'a wannan abu ne wanda duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan a ahlus sunna babu sabani babu wani malami da ke musanta wannan yana fassara inda zalika ala Allah yasir wato abu ne mai sauki ga Allah sanin yani ilmuhu ta'ala al-ashiya qabla kauniha a ce maka Allah ya san abu kafin abin ya auku abu ne mai sauki gurin shi wa kitabatu laha eh, tibqa ma yujadu fi hiliha sahlun ala Allah azza wa jalla abu ne mai sauki eh, li'annahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah ya san abin da ya auku Allah ya san abin da ke aukuwa Allah ya san abin da bai auku ba da ma abin da ba zai auku ba inda ya zai auku ga ta yadda zai auku wato yarda da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kashi hudu idan ka dubi ayoyin alkur'ani haka za ka samu kuma haka nan malaman salaf suka tabbatar mana da farko Allah subhanahu wa ta'ala a suratul an'am aya ta 59 har zuwa 73 yana cewa wa inda hum mafatihul layi alamu ya'lamuha illa hu mabudan gaibi suna wurin Allah babu wanda ya san su sai shi Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah yana sanin abin da ke kan tudu da abin da ke cikin kogi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu ganye da ke tsinkewa daga jikin bishiya ce Allah yana sani wannan eh, eh, dilala alal ihata bi kulli shay'in min bidayatihi ila nihayatihi idan aka ce Allah ya san wato ganye da ya tsinke ka ta bishiya nawa ke duniyan amma ba bishiya ba dukkan su ma Allah ya magana ba ya ce ganye daya ba ma bishiya guda ba la dukkan duniya ganye ɗaya ya tsinke daga jikin reshi kafin ya sauka Allah ya san shi shi ne abinda Allah ya faɗa mana wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha daga tsinkewar zuwa faɗuwan Allah ya san wala habbatin fi zulmatil ardi babu wata kwaya da kake binne a duhun ƙasa wala rutubin wala yabisin babu wani abu wanda ke danye ko busasshe illa fi kitabin mubin face dama yana cikin littafi mabayyani an riga an rubuta alafin ma wa huwa allazi yatawaffakum bil layl Allah shi ke karban rayukan ku a cikin dare yani idan nimtum bil layl idan kun yi barci Allah shi ya karbi ranka wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah yana sanin abinda kuke aikatawa idan gari ya waye thumma yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma Allah yana tada ku saboda a cika wani ajali idan kaga ka farka da safe akwai sauran kwanakin ka su kare bane shine abin da Allah ya faɗa ya da kai da safe domin kwanakin da saura ya'ani ajalul hayati ila mamati kowane mutum akwai yawan kwanaki da Allah ya diba masa a rayuwar shi yuridu istifa al-umri ala tamam rayuwar da Allah ya diba maka sai ta cika kafin Allah zai karbi ranka thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan karshe makomar tana ga Allah sa'annan ko Allah zai baku labarin abin da kuka aikata a duniya maratibul ilmi ilahiyya wanda yana kashi hudu ilimin Allah subhanahu wata'ala yana kashi hudu na ɗaya ilmi bi shay'in qabla kaunihi shine abin da Imam Al-Barbahari yake gaya mana Allah ya san abu kafin abin ya auku kafin abu ya auku Allah ya sani wannan yana daga sirrin Allah subhanahu wata'ala fi khalqi wanda sirri ne na Allah a cikin halittunsa idan aka ce sirrin Allah shi kadai ya barwa kansa sani Allah shi ke sanin me zai auku kafin abin ya auku wannan sirri ne ga Allah na Allah subhanahu wata'ala idan aka ce sirri ya bihi an ibadi wannan Allah ya banta da shi bayansa ba su da wannan kyauta saboda haka ka yadda wani ya rude ka cewar ai ga abin da zai auku gobe mai iya sani wannan al'amari ne na Allah hazihi al-martaba min al-ilmi hiya ilmu taqdir wannan shine ilimi na kaddara domin wanda ya san gobe ya san kaddara to ilimin kaddara shine ilimin abu kafin aukuwarsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya barwa kan wannan sani wanda daga cikin ayoyi da suke tabbatar mana wannan ilimi shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa indahu mafati mafatihul ghaibi la ya alamu ya'lamuha illa huwa mabudin gaibi yana wurin Allah ba mai sanin su sai shi Allah an samu fassarar wannan aya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai akwai Abdullah bin Umar hadisin sa yana sahihu Bukhari akwai Aisha hadisin ta yana sahihu Muslim misali a sayi bukhari kitabu tafsirin qur'an suratu ra'd hadisan abdullah bin umar manzon Allah ya ce mafatihul gaibi hamsu mabudai na gaibi guda biyar ne mabudai na gaibi guda biyar ne saboda in aka ce gaibi wato abu ne wanda Allah ya bar mu kansa sani kaga kenan ya san abu kafin abin ya auku wanda shi yasa ake cewa gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la alamu ma ta al-arham illallah babu wanda ke sanin wato watanni da mahaifa za ta ɗauka kafin a samu jinjiri kafin a samu haihuwa babu mai sani sai Allah kuma gaskiya ne sau da yawa za ka ga matarka ta je asibiti an ce mata ah, ranar haihuwarki a watan tara sai ta haifa a watan goma idan an taho likitan ya ta tawili ya je akwai abin da ya faru gaskiyar magana shine babu wanda ya sani sai allah ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mahudi ne na gai saboda allah tabaraka wata'ala shi ya kaddara halitta kuma shi ya san lokacin gamata wala ya alamu ma fi gadin illallah manzon allah ya ce babu wanda ya san me ke gobe sai allah wala ya alamu mata ya atin maƙaru illallah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai sauka sai Allah subhanahu wata'ala wala tadri nafsun bi ayi ardin tamutu illa Allah babu wani rai da ya san a wace ƙasa Allah zai karbe shi a wace ƙasa mutum zai mutu sai dai Allah wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah babu wanda ya san yaushe sa'ar ƙarshe na duniya za ta tsaya sai Allah wanda hadisin Abdullah bin Umar yana sahih Bukhari inda Imam Bukhari yake fassara suratul Ra'd shine sai ga aya ta suratul lukman da ta dace da wannan hadisi aya ta 34 inna allaha indahu ilmu sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Inna Allaha عليم خبير wanda hadisin yana sayi bukari ya kawo shi a gurare daban-daban haka nan al-imam ahmad ya ruwaito shi an samu ash-shawahid yani an jam'in min as-sahaba sahabbai da dama sun taho da bayani game da wannan fassara da manzon Allah ya ma'ayar alqur'ani yani ayat ta suratul luqman wanda ibnu kasirin ka duba tafsirin sa yana fassara wannan ayar ya kawo riwayoyi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu wanda ya san me zai auku a gaba sai Allah don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misalai da wannan zama muke amma ba san me ke faruwa da mu a gobe ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadri nafsun bi ayi ardin tamutu illa Allah wanda aya ce ta alqur'ani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu inna Allah alimun kabir babu wani rai da ya san a wace ƙasa zai mutu sai dai Allah subhanahu wata'ala to ga misali da sanata Isa Zarewa Allah ya ji ganshi ranar litinin an fara karatun nan da shi ana cikin karatu rashin lafiya ya same shi ya tashi tashin nan da ya bai koma gida ba sai dai isa ga Allah ta fara kauta Allah ya karbi nasa a wannan wanda wato wannan alama ce mai girman gaske ta kyakkyawan ƙarshe wanda ba kowa yake samun ta ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi don haka ba ka sanin me zai faru da kai shi yasa shi Allah ba a mai dabara ba ka yi ma Allah dabara yanda eh, zuciyarka take ita ce Allah yake fitarwa idan ka rike Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya taimaka ma za ku falamma zahu za ku guru amma tun mutumin da ya tsaya ga Allah to Allah ba zai kunyata shi ba wannan shine abin da Ibn Qayyim Jawziya yake magana game da ƙarshen dan adam ba ka iya sanin yaushe ne ƙarshen ka ba ka iya sanin wani hali ne Allah zai karbi ranka a ciki ba za ka sani ba amma idan ka gyara zuciyarka to Allah sai ya ma muwafaka ka samu tukuici me ake cewa tukuici wannan tukuici domin ƙarshen rayuwarka ya kasance majalisi na karatun addinin musulunci wallahi ka samu tukunci na Allah tabaraka ta'ala Allah ka sake ƙarshen mu yayi kyau akwai hadisin Amr bin eh, Hamid da kuma hadisin Anas bin Malik waɗanda suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake ce masa habbai eh, idza ahabba Allahu 'abdan asalahu idan Allah yana son bawa wato sai ya sanya zuma a ƙarshen rayuwarsa shine asalahu idan Allah yana son bawa a daidai ƙarshen rayuwarka sai Allah ya sanya zakin zuma wato sai Allah ya sa ma zaki ko da a farkon rayuwarka akwai daci ƙarshen sai ya sa zaki wanda in Allah ya rufe ka da alkhairi kenan shine malamai suke lokacin nan sahabbai suke cewa ya rasulullahi wa ma asalahu me ake nufi da cewa Allah zai sanya zaki a ƙarshen rayuwar mutum sai mazan Allah ya ce yi wa lahu amalan salihan bayna yadai ajali daidai ajalinka sai Allah ya datar da kai da wani aikin kwarai kaga ba a ce ga irin aikin ba tana yiwa sallah ne tana yiwa wata hidima ta addini tana yi wasu hukunta wasu idan ya aiki na kwarai ne daidai ka sai Allah ya datar da kai sai mutuwa ta zo daidai aikin kwarai hatta yarwa al-hujiran har sai makwabtansa sun ba da yarda na kwarai a kai sai makwabta sun yi yabo gare shi a wata riwaya manzon Allah ya ce man haulahu waɗanda suke kewaye da shi sai sun ba da shaidan kirki a kansa saboda wannan muwafaka da ya samu na kyakkyawan ƙarshe wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da da goma sha hudu yana sahihul jami' hadisi na da 307 akwai hadisin Anas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa ista'mala ku sai ya sashi aiki eh, ake cewa wani irin aiki Allah zai sashi sai Allah ya sa ka aiki ko da baka shirya ba sai ka kama wani aiki na kwarai sai Allah ya karbi ranka a daidai wannan to mutum ya yi babbar wanda wannan majalisi namu ya samu mutane biyu kenan akwai alhaji ahmad rufa'i mazaunin eh, garki area 10 wanda shi ma a wannan darasi ya samu cutar ajali wanda allah ya karbi ransa eh, muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya kyauta karshen mu baki daya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على iman wajibi ne mu sani ba a yi ma Allah da ba wajibi ne mu sani lokaci da muke da shi aro Allah ya ba mu kuma wallahi zai karba ba tare da shawara don haka mu gyara zukatanmu tsawon rayuwarmu duk abin da muke mu sanya tunanin makoma shi yasa kaji ake cewa hali abokin zama kuma gaskiya ne ya dace da hadisin manzon Allah wallahi idan ka mutu ba ka da abokin zama a kabarinka sai halinka wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu kyautata rayuwarmu ta yanda ko da mutuwar za ta zo domin duk mutumin da ya gyara zuciyarsa Allah madaukaki zai taimaka mishi